suna Nkechi Okoli. Ina da salon. Ni yan ibo ce, a haife ni can Niger. Na ci da su, na sha da su, ko gobe na je gurin gida na ce. Gaskiya milikin nan ya yi kokarin nashi shekara hudun da ya wuce, amma ya sa ido kasa ya duba mutanen da suna kusa da shi, su wanda ba sa so yan Najeriya. Sai ya san yadda zai gyara gwamnatin shi, mutanen Najeriya su san ce shi baban da suke nima ne ya dawo ba yiri a ce ba baba ne in caji ba muna so mu gan baba is in charge a garin nan Najeriya don Najeriya ya gyaru maganan Boko Haram maganan kidnapping maganan insurgency ba ma so mu jin shi a garin mu muna so zaman lafiya ta sunana Miss Ba'u Bakari ni direban keke na ne abu farko dai mun ga kamun ludayin babu buhari mun san yana iya kokarinsa a shi ra'ayin kansa amma kuma yana da wasu a gefensa wanda suke taka masa birki da yin abubuwan da yake inda a ce kowa zai zama kamar sa mu kanmu mun san yan najeriya za mu ji daɗi fiye da yadda kowa ke tunani kuma a yanzu ma alhamdulillahi wasu sun san yana aiki wasu kuma ba su san yana yi ba amma mu da muka san yana yin aikin mun fi wanda ba su san yana yi ba yawa sai dai muna mar fatan alheri ubangiji Allah ya bashi ikon tafiyar da mulkin sa lafiya wanda suke hana shi ci gaba kuma da yin wannan abin ubangiji Allah ya karya su sanana Musa Abdullahi kuma harka ta na sai da yadi yaji ne da shaddodi haka nake sayarwa mm. Mm, to shekaru da gabata ya gabata mun ga canjin abubuwa daban-daban kuma muna fatan mu ga wannan gaba kuma ya fana baya domin kamar bangaren tsaro harkokin boko haram da suka addabi arewa maso gabacin Najeriya an samu sauƙin sayar da kamata to yanzu ma muna fatan kuma su kuma yankin zamfara sokoto da kebin nan da zuwa su kwaduna ba samu sauki fiye da wannan kuma insha Allah abin da muke fata kenan sana kuma fatan alheri